tauraro na gaba <clears throat> bismillahir rahmanir rahim iblisu yu'allilu bi sababin rafdi ba iblis an ce ayi sujada yakin sujada ba to sai kawo dalilan da ya sanya bai sujada ba Allah ya kare mu daga kangara wato ko ni ina so ma wani lokaci mutum ya sa abin kamar a ya kalla yanzu misali a ce dukan nan da wasu wanda suka fi mu ga mutane dubbai nan duk an taro a ce mu ne mun taru dukkan muna tsaye sai Allah ya ba mu umarni dukkan mu faɗi mu yi su daga mutum ɗaya misali ka suranta haka kuma duk sai mu faɗi mu yi sai a ga mutum ɗaya tsangau shi kaɗai ne mai yi ba da Allah wannan ma abin kunya ka kalli hoton don Allah kawai sai a sai a gan shi kawai tsangau ba zan ce sai a gan ka ba ko shi kan wa ganka gatsi kan shi kai kadai a ce mutane ne fululu daga nan zuwa gidan mai martaba zuwa ma kofan can bayan gari nisan a ce kasa an share ta tafi haka cikin haske ake Allah ya ba da umarni ya ce a yi abu kaza sai a ga kai kadai ne a gan shi shi kadai ne bai ba wannan wa shi haka kawai ka kalle shi a ce fim ne haka kalle ai isa abun kunya amma saboda rashin kunya da karfin hali zai kawo dalilan da ya sa bai yi ba Allah kare mu daga gaddama kana iblisu min aljinni kafin malam ya kawo dalilin shedan din ko iblis din sai fara ya danyo ta shimfida yace shi iblis din nan min aljinni daga cikin aljanu yake bi nassil qur'ani an nassin alqur'ani in an ce abu yazo nassan nassan qat'iyan ga zahirin abun yazo ga sunan mutum ga komi walam kun minal mala'ika bai taba kasancewa cikin mala'iku ba tarfata ainihin kiftawa da bisimila ba haushi bahaushe bahaushe kan ce kiftawa da bisimila. to kuma ya kiftawa da a oho amma dai yana nufin yana nufin farar ɗaya ko so ɗaya abin bai taɓa faruwa ba ƙala ta'ala Allah ya ce illa iblisa wanda bai yi sujada ba umarnin Allah Allah ya bada umarni duniya gaba ɗaya an kwanta duniyan mala'iku ga sunan fululu sun kwanta sai gashi tsangau, tsangau a tsakiya shi bai yi ba wannan kadai bai ishe shi abun kunya ba sai Allah ce kana min aljinni dama can yana cikin aljanu ne faffasaka an amri rabbihi sai fasikanci wato ya kangare ma umarnin mahaliccinsa ba fa saka amri rabbi to malin yace kaga shi ma can ba cikin mala'ikun yake ba aljani ne wa bi dalili qawlihi khalaqtani min nari kuma ya tabbata a qur'ani yace aini ka halicce ni ne min nari daga wuta malam ya ce wa ma'lum annal mala'ika hulikan min nurin aiko abu sananne ne su mala'iku ba daga wuta ba ne daga haske aka halice su ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace khuliqatil mala'ikatu min nurin an halicci mala'iku ne min nurin daga haske wa hulikal jannu min marijin min amma shi aljani an halicce shi ne min marijin min nari wani tsantsagoran wuta irin wutan zallan fiyo kenan ko zallan wutan mariji zallanta ka san in aka tashi kunna wuta za ga akwai tarkace akwai hayaki akwai makamashi akwai garwashi akwai toka akwai a to tsuran wutan shine mariji tsurarta wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum manzo Allah ya ce an halicci adamu kamar yadda aka siffanta muku siffan nasa ne muke nema Allah na bayanin siffan ka kai kai ba kwakwalwa kama bata zo da siffar take ba rawahu musulun har wayo malam na kawo dalilin cewa shi iblis aljani ne annahu asa rabbahu saba ma mahalicin nasa shi ya nuna ma ba mala'ika bane wal mala'ikatu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru su mala'iku ai ba sawa wa Allah su jira suke kawai a ce nan za a bi sai su bi nan za a bi a nan za a bi a nan za a yi nan za a yi kawai sai a yi waɗannan dalilin ne suke nuna cewa shi iblis to ba mala'ika ba ne gaira annahu wasala bi ya ila masafil mala'ikatil karami ibadan shi ne ta kai shi sahun mala'iku lokacin da aka halicci aljanu to shi ya yi aikin da ibada shi ta sa aka kai shi sahun mala'iku so da aka sai zama cikinsu in an tashi ba da umarni tun da shi kaɗai ne in an ba da umarni duk wani umarni da ake ba da lafazinsu ake amfani sai ya haɗa har shi kamar yanzu munan za a ga ƙura'ani wani lokacin ya zo da umarni sai kawai ya zo da lafazin maza kuma sai gaji an ce aikin har da mata ake ne wani wurin kuma sai ya ce ga mazan ga matan wani wurin kuma sai ya ware mata amma in ya ware mata za ka ji namiji bai shiga ciki ba amma in ya ware maza to sai in an samu dalilin da ya nuna ba mata a ciki an gane wannan ko fa ana mas'udin wa gairihi an samu asarin hadisi daga abdullah dan mas'ud da sa yace kana iblisu ra'isul mala'ikati bis sama'i dunya kai a saman duniya ma kun san saman tana da yawa to a saman duniya shi iblis din shine shugaban mala'iku fashamilatul amrul ilahi bisujudi sujudi saboda haka umurnin Allah na sujada sai zama ya hada haddashi shi duka za a yi walakin ma an sadar al'amur, sai dai gangarowa da umarnin ke da wuya al'ilahi na Allah bis sujudi da yin sujada li adama ga adama ga annabi adam hatamta na a iblis nan take iblis ya ki yadda shi bai bi ba duk mala'iku duniya ga ta nan an kwanta hululu ana jada shi ku ga shi tsingatsin tsiga tsiyau ake cewa ko shi kare ga shi nan tsiga tsiyawan sa a tsaye kai wato kunyan ma ya kai kunya wannan ai abin kunya ne wa radda amra ala al'amir subhanahu sai ya ba da amsa ga wanda ya ba da umarnin sarki ya tabbata gare shi yana da wasu dalilan da zai kare kanshi kasar ran tashi alkiyama sai da Allah subhanahu wataala ya bayanin cewa wanda zuciyarsu munahunci ya lalace ya cinye zuciyar sai Allah ya kira su sun zo zai musu shari'a don Allah yakan yi mutane sulhu da yawa yi musu sauki tunda shari'an nan ɗaiɗai za a zo an kira mutum a ce kai ne wani dan wani kafa yi laifi kaza kai laifi kaza mutumin kirki zai ce ya Allah na yi sai Allah ce to an yafe ma ba za a sa ba za a auna kayanka ba don wani asali na tabbatar da cewa duk wanda aka sa kanshi a sikeli to sai ya yi kurkuku sai ya yi kurkuku duk wanda kayan shi ya hau sikeli ba magana ma wai na kirki ya rinjayi ba na kirki ba bai taso ba sai ya yi kurkuku zai iya shiga aljanna kam amma sai ya yi kurkuku aksari mutane ba za a sa musu wazanan ba wala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu sa kayan a sikeli ba amma mai gaddama sai an zo an ce kaza da kaza da kaza kai kai kaza ya ce ya Allah ba ni ne ba wato lokacin akwai ɗan matsalar ta faru ne ku kan suratul hashiri ga yana surutun suran nan kasa kasa Allah ya ce wa yahsabuna annahum ala shay wa yahsabuna ku je ku karanta wannan suran wannan a karkashin wannan ayan ku ga yadda malami suke bayani shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana gaddama gaddama ba ta da wani amfani ne ba in gaddama ta saba da mutum to a gaban Allah sai yi ma Allah gaddama shi ya sanya kana faɗin magana kaga wannan ya ji wannan ya ce ta to shikenan ka gane dai ba zai gane abin da kake nufi ba ko iyaka ko kai mai addu'a Allah sa ya gane ko kuma ka rubuta shi ma bai gane ba ka san ba zai cutu ko ka tuba abinka kana da abin in baka da abin yi je ka daki ka kwanta ustaz ko masallacin in masallacin da yake bude je ka masallaci ka kwanta magabata suna wannan in mutum ya ga ya buga nan bai samu komai ko sai bude masallaci ko zai je kwanta in ka tashi an jima ka share masallacin a suka samu sallah azhar kai ta ko kai wani abu saboda a gaban Allah ma sai mutum ya ji yana kaddama to kuma in har ya gaddama to shi kenan sai ya ce oh to shi kenan to bura a sa kayanka a sikeli to da an sa a sikeli mutum ya riga ya fada to eh, an tashi tantance ka mala'i Allah ya tantance ka da yi ka mala'iku su tantance ka littafinka a sake tantance ka a fara bin kwakwafi to ina mutum zai kai labari kana yin gadama to za a kwakwafi sa tantance komi kenan an sa ka askeli kenan da an sa shi kai da an gama sa shi a sikiri sai karshen daga ya wuce wuta a ce zai shekara dubu biyu ko dubu uku wuta da yana riban shi Allah ya sauke da gaddama ba ta da wani amfani sai ga shi wai raddal amra alal amir sai mai da al'amarin zai kare shi a gaban mai umarni wa qala ana khairun minhu abinda yasa ban yi ba ni na fi shi alheri ne min nare wa khalaqtahu min ka halicce ni daga wuta ne tsantsagwaranta shi kuma ka halicce shi ne daga tabo taban nan mun ji yanda siffan taban kai da kanka kai bayanin siffan ko ba ka ne ba gashi an kwaba shi ya zama ruwa gashi ya zama mai santsi tsinin lazib ya zama min hama in masnuni ya zama sai da ya yi wari ma ya zama sarsalin ya zama duk ga nan na ga yanda kasan shi take aka kwaba ta yanda aka sai da ta yi tsami kasan sannan aka yaya sannan a ce wai wannan ne zan je zan je in gaishe shi Allah ya sauke wara'a annahu annahu khuliqa min nari wala hal'ulu shi an halicce shi ne daga wuta wala hal'ulu ita ko tana da wani daraja wa anna adam khuliqa min at-tin wala hudunu. shi ko annabi adam an halicce shi ne daga kwababban kasa wadda ta rube ta tsami sannan aka halce saboda ka yana da dunuwi da kaskanci wara aidan annan nara a qawamin at-tini ya rika ganin cewa kuma wuta ai ya fi taɓo ƙarfi yana ga ya fi shi ƙarfi ta tahruquhu saboda ai idan ma tukunya za a yi tuwo a yi tukunya da za a yi tuwo in aka haɗa tukunyan sai an ɗauko wuta an ƙona shi sannan yi ƙarfi in yi ƙarfin sannan a yi amfani da shi saboda haka wuta tana gaba da shi dole wani analysis ne na na molanka ka san wani zai ga yana addini ne yana jin yana da wayo bari ya haɗa kaza da kaza bari ya haɗa kaza duk ya gama wayan shi Allah ta tara shi jefa shi a wuta to ina wayo take mu din nan yanzu nan da muke rayuwa a nan wurin wani ya fi wani kaifin kwakwalwa wallahi wani rigima da take kan shi abin da kwakwalwar shi da ta bude duka mu nan yana kallon mu ne kawai a tafin hannu wallahi ta banu ki kallon mu muna tabbaran mu baran kada ma Allah ya sauke to balantana wanda ya su. wa gaba anhu malam yace ya fi kuka ga shedan annan nara ramzul lil ihraqi wad dimari cewa wuta ai makamashi ne makamashi ne na kona abu da lalata abu da rusa abu baina matini ramzul linnama amma ai tabo shi ne na bunƙasa arziki ko yanzu za ji an ce ana so a da gari sai a ce a sakan musu wuta ko ba haka abin da ake cewa kenan ba bomba wuta ne ba a sakan musu wuta wuta ya manta da duk abu in ana so abu ya lalace a ruguza abu to da wuta ake in ana son ƙasa abin nan arziki ya bunƙasa sai ga da ƙasa ake ramzul linnama'i wal khair dash dash dash dash dash dan malamai a da yake ba tafsiri muke bi ba kawai muna so mu ciro gabobin abin da ya faru ne game da annabi adam alaihi salam za ga malamai sun yi kwalum sun cire alheran bambancin ƙasa da eh, wutan nan da yake gani da kuma ƙasa din sun yi mushi sun fitar da amfanoni daban-daban wa min thamma qala ma qala dai wannan kiyasin ne ya hada wannan da wannan shiga mai kwakwalwa sai ya faɗa abin da ya faɗa kaifa ya amuru Allahu al-aqwa bis-sujudi lil-adhaf ya Allah zai umurnin mai karfi yayi sujada ga mai rauni wa kaifa ya amuru Allahu man lahu al-ulu bis-sujudi liman lahu ad-dunu ya Allah zai umurci wanda wanda ke da al'amari mafi girma ya sujada ga wanda yake da al'amari mafi ƙasa falqadiyatu ma'kusa indahu kenan matsalan an mai daga gaba baya kenan an mai da gaba baya kenan amma a wurin shi an sa gaba ta koma baya baya ta dawo gaba wa hadha takhayyul iblis bash wa hadha iblis wato wannan shine abin da iblis ya khayyala ya sassaka a zuciyarsa wa zalika dhannuhu alladhi dhanna bi rabbih shine abin da ya raya ga mahaliccin shi ardahu wanda wannan abun shi ya halakar da shi wa auradahu almahalik ya gangarar da shi mafi gangaran gangara na halaka na'udhu billahi min alkhudlani mallan yace Allah ya kare mu daga tabewa Allah ya kare mu daga tabewa anan ne qala al-hasan al-basri Hassan al-Basri yake cewa rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama dalibi ga Ali bin Abi Talib ƙasa iblisu wa huwa awwalu man ƙasa iblisu ya ƙiyasi iblisu shine farkon wanda ya fara ƙiyasi a duniya ai ma an aka yi kaza ai ma kaza ai ma aka lura da kaza ku lura aksarin mutane fa suna addini da irin wannan dabarar wato ai ma a lura da kaza ai ma aka yi kiyasin kaza ai ma kaza ai ma kaza kuma karshen ta wanda yake faɗin wannan maganar bai gani dan gani da Qur'ani yake gani in Allah ne haska maka hanya zaka rika gani in dai molan kanka ne da tuwanka wannan ai baka ganin komi kokolon naka how many gig cikin mutane wani gig din kokolon shi janin ninka naka to sai ka rinka kiyasi da molan kaka ka je karken ta mutum ya zunduma inda ba zai fito ba yace qasa iblisu wa huwa awwalu man qasa ma shine farkon wanda ya fara kiyasi wa qala muhammadu bin sirin awwalu man qasa iblis Muhammadu Musirin ya ce wanda ya fara kiyashi shi ne Iblisu wa ce shamsu wala qamaru illa bil maqayis kai bautar rana da wata da ake yi kiyasi ne ko mutane suke aunawa rawahu ma ibn jarir ibn jarir ya fitar da wannan asarin can na na na al basari da na Muhammadu Musirin. kiyasi suke yi ba na ga muku lokacin muke wani wani fasto a ƙauye yake ce mana duk wani bautan Allah da ake kowa magunki ke bauta mawa musulmi suna bautan daki ne saboda alƙiblar mu daki ne to kai yanzu akwai musulmin da Ka'aba yake bauta mawa ƙiblatan ne ƙiblatan ne yace a ai su ba su yadda ba su ma wannan cross din da suka sa suke bauta mashi to ai su ma musulmi daki suka aje suke bauta mawa shine su ma suka samu nasu su ma suke bauta mawa nace ko ai ko kun yi mugun kiyasi wannan kiyasi ya zama munin kiyasi ma iblis ne fara irin wannan kiyasin na halaka Allah ya sauke qala al-hafiz ibn kathir ibn kathir yace wal qiyasu ka kana muqabilan bin nas duk wani kiyasi da ya karo da nasi kana fasidul al-i'tibari ba aiki da shi aiki da shi banna ne saboda haka kiyasi in yi karo da nasi to wannan kiyasin siyasa ya aljihu sai a yadda shi a rami sa akwai kiyasi na mai na usulul fikihi to shi sun kafa mashi sharuɗa in ya cika shi to sai ya aiki da shi in bai cika shi ba to ba aiki da shi za a je aiki da kiyasin iblis ne an gano wannan ko sai mu tashi tauraro na gaba Iblis ya tahadda iblis yana ƙalubalantan matsayin da aka sa shi ya kawo hujja kuma ga zai kalubalanci wannan Allah ya kare mu wannan malam ya zararo shi saboda wajibi sai an zo da shi don a gane a dawo mu shi sa yayi mu da Iblis ta asali ce kiya abokin gaban mu da Iblis na asali shi sa Allah ya ce fattakhizuhu aduwan shi ka riki shedan abokin gaba ne sun Qur'ani makiyi ne zai za mu ji ya tahadda wato yana kalubalanta kafin a sanya annabi adam a cikin gidan aljanna shi a watsar da shi gefe guda shi kuma ya dauki nashi matakin ina ga bayi da wannan karatun bayi da manyan kalmomi